Masu sauraron mu da yammacin laraban na 20 ga watan Yuli Assalamu alaikum da fatan kuna cikin ƙoshin lahiya yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kamar da aka saba akan mitoci 25 da 22 da 16 da ta intanet da Facebook. a jamhuriyar niger kuma ta a Africa a kan mita 200.5 a zangon FM ko kuma ta gidajen rediyon amfani sarauniya da niya FM a birnin Kwanni masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. To a daidai lokacin da jam'iyyar Republican ke can Cleveland tana ci gaba da babban taronta na tsaye da ɗan takarar zaben shugaban ƙasa da baje manufofin, Mu ma daga nan na mu ɓangare mun ƙoƙarta a cikin wannan shiri na yau da gobe shirin matasa. Mu kawo muku bayanai masu faɗakarwa da ƙarin haske kan siyasar Amurka. Shin me ya fi ɗaukar hankula a wajen babban taron? Shin jam'iyyar Republican ta isar da saƙonta ga talakawan Amurka? Shin duka masu faɗa a ji a jam'iyyar Republican ne suka halarci babban taron? Me ya ba da sha'awa me ya kawo cece ce a wajen taron? Shin taron ya ɗinke baraka kuma ya haɗa kan jam'iyyar Republican? Za ku ji yadda lauya Aminu Hassan Gamawa na Jami'ar Harvard ya amsa mana waɗannan tambayoyi. To wai ma shi wannan babban taron da ake kira convention ina ma'anarsa kuma ina manufarsa kuma, kuma yaushe ake yinsa? duk shekara hudu ana yin irin wannan taro domin a tsaye da ɗan takara kowace jam'iyya tana yin nata wannan na jam'iyyar republican ne ake yi To dan iya ma labarinsa na yau akan babban taron ne na jami'ar Republican ta nan Amurka. Sannan Jibril Shehu dan asalin karamar hukumar Dangi Shuni ta Sokoto wanda ke zama a Cleveland jihar Ohio ya gaya mana yadda ya ga babban taron na jami'ar Republican da kuma tsokacin da ya akan jawabin matar Donald Trump wanda ake ganin kamar yayi kama da wanda Michelle Obama ta yi a shekarar 2008. muna kuma tahe da amsoshin tambayar da muka yi muku a facebook da twitter za ku ji duka a cikin shirin yau da gobe shirin matasa To yanzu bari mu fara da bayanin ɗan garin Cleveland a jihar Ohio wato Jibril Shehu ɗan asalin jihar Sokoto a Najeriya. Za ku ji bayanin bayaninsa akan abubuwan da ke gudana a bayan fagen babban taron na jam'iyyar Republican, amma ya fara ne da yin tsokaci kan cece-kucen da ya barke kan jawabin da matar Donald Trump ta yi a wajen babban taron, wanda duk wanda ke nan Amurka ya san cewa jawabin ya kama ainin da wanda Michelle Obama ta yi a shekarar 2008. abin da zan ce shine definitely babban laifi ne saboda abu idan ka ɗauka duk in dai ba naka ba ne ba ka nuna ai dama intin ne ka nuna cewa ka yi representing din shi kamar naka ne kai ka kirkiro shi ba tare da ka nuna ma mutane ga ga wanda ya kirkiro shi ba bai kamata kawai wani ya tashi ba lokaci daya ya kwashe abin da suka suka rubuta ko suka suka suka faɗa kuma a nan gaskiya babban laifi ne saboda wasu suna rubuta littattafai so idan kowa ana bari ya yi copying ya yi pasting ya yi abin nan kin ga kenan wani ya ji yayin research in shi ya yi spending time wani lokaci ma suna spending kuɗi suna kashe kuɗi wurin research su so wannan su kawo wannan su kawo wannan so idan ba su yi Ah, ba a ba da credit ba kowa kenan zai iya ɗaukan aikin wani ya je ya yi kafin littafin ya je ya saida saboda haka kuma ba shi ya aikin ba yanzu wannan commission ɗin da ake yi ah, na su donald trump dama akwai wasu abubuwa da ya ta faɗa ah, game da musulmai yana so ya hana su shigowa sannan da kuma wasu kamar masu gudun hijira haka yan syria baya so su shigo saboda wai terrorism ko wani abu haka akwai maganganun da ya so saboda haka mutane da yawa gaskiya ba su ja dan wani wannan magana ba so shine suka zo suka yi suka suna ma wani protest protest saboda su ba sa so a su nuna support din su nan a cleveland ko jiya ma ko a cikin mutanen da suke republican party din akwai waɗanda su ma ba su goyi bayan shi ba gaskiya don wasu delegates ma jiya sun so su canza abinnan ah, ka'idodin da ya kamata a bi wurin nomination kuma wurin voting wasu su dai gaskiya ba su ga kamar ah, Donald Trump din ba su gamsu da shi ba ba dole ba ne ba sai sun bi shi amma dai ba su samu nasara Masanin dokokin Najeriya da na Amurka kuma masanin siyasar Amurka da ta Najeriya, lauya Aminu Hassan Gamawa ya yi ƙarin haske sosai a kan siyasar Amurka da babban taron jam'iyyar Republican da kuma bambancin siyasar Amurka da ta sauran ƙasashen Afirka. da farko muna son mana bayanin mashin menene shi convention din nan a takaice domin masu sauraron musu su fahimta to a nan amurka akwai jam'iyyoyi na siyasa wanda ta sune mutane ke zaben shugabanninsu kuma idan mutum yana neman a zaɓe shi a matsayin ɗan majalisa gwamna ko kuma shugaban ƙasa zai tsaya ne a ƙarƙashin wa'annan jam'iyyoyi jam'iyyoyi guda biyu da suka fi kowanne girma da shahara shine jam'iyyar republican da jam'iyyar eh, democrat jam'iyyar democrat yanzu su ne da shugaban ƙasa jam'iyyar republican kuma su ne 'yan adawa to wannan taro da ake yi tsakanin jiya da yau da gobe a garin cleveland na jihar ohio taron jam'iyyar republican ne idan ba mu manta ba a 'yan watannin baya ana ta fafutukan ah, neman fidda gwani a jam'iyyoyin guda biyu a jam'iyyar republican ah, daga ƙarshe a tajirin nan ɗan kasuwa wadda aka sani da suna donald trump shine wato za a tsayar a wannan jam'iyya kuma hakan ya samu asali ne saboda akwai zaben fidda guni da aka yi a jihohi daban-daban daban yadda wakilai na jam'iyyar suka yi zaɓe shi kuma shi ya fi kowanne ƙuri'a a dalilin haka wannan taro za a yi shi ne domin jaddada da kuma miƙa ragamar wato e, jam'iyyar wa shi wannan ɗan takarar duk shekara hudu ana yin irin wannan taro domin a tsaida ɗan takara kowace jam'iyya tana yin nata wannan na jam'iyyar republican ne ake yi kuma taro ne da yake da muhimmanci saboda idan da a ce har aka kai wannan mataki ba a tsaida ɗan takara ba ba a samu wanda ya yi nasara ba to a wannan taron ne za a zaɓi ɗan takaran amma tun da kafin ma a zo wannan mataki an riga an kada ƙuri'a a mataki na jihohi kuma shi ya yi nasara to wannan kamar zaɓe ne da za a tabbatar da shi a bashi ragamar tsayawa wato takara a ƙarƙashin jam'iyyar republican abin da ke faruwa a irin wannan taro shine ana gayyatan jigogi da kuma shugabanni da masu faɗa a ji na jam'iyyar republican su zo su yi bayani za kuma su yi bayani ne akan irin manufofin jam'iyyar su. su kuma kushewa abokanan adawansu su kuma faɗi irin abin da za su yi idan an zaɓe su a wannan taro na wannan shekara an gayyaci mutane da dama musamman waɗanda suka yi takara da shi donald trump amma ba su yi nasara ba wanda suke goyon bayansa an gayyace su za su zo za su yi magana akwai kuma mutane ma 'yan gari hakan nan waɗanda suke goyon bayan jam'iyyar su ma an kira su domin su zo su bayyana ra'ayinsu da dalilan da yasa suke goyon bayan wannan jam'iyya ni a irin nawa fahimta wani abu ne mai mahimmanci kuma abin sha'awa ne musamman ganin cewa 'yan eh, siyasa suna yi ne domin jama'a su fahimce su wanda ina ganin ya sha bamban da irin yadda muke yi a sauran kasashe kamar a najeriya za ka ga zaben fidda guni ba a yin sa a matakin jihohi musamman na shugaban kasa za a yi taron convention din ne an yi taron kuma a nan ne za a za a yi zaben a sau da dama sai ka ga mutane sun shigo da kuɗi an ba wa mutane an sayi ra'ayinsu ko kuma ka ga an nemi ta da hankali ina ganin akwai 'yan darussa da za mu iya koya musamman mahimmancin shugabanni su fito su yi wa ah, magoya bayansu da kuma 'yan jam'iyyarsu bayani akan manufofinsu da kan abubuwan da suke so su yi da kuma nuna gazawar a abokanan hamayyarsu abokanan yan jam'iyyar adawa so na ganin wani abu ne da lalle mutane daga kasashe daban-daban ma sun zo domin gani wa idanunsu abin da ke faruwa kuma yanzu da yake akwai yanar gizo akwai shafukan sada zumunta mutane ba ma kafafen watsa labarai kawai ba mutane da suke zuwa kallo za ga cewa ta hanyar facebook ta hanyar sauran ah, safuka da ake da shi na sada zumunta suna iya nuna wa duniya su yada abin da ke faruwa a wannan guri ina ganin wannan demokaradiyya ce kuma hakan ya sa wato eh, duk abin da mutum ya faɗa a wannan guri eh, alkawari ne kai ko kuma wata magana ce kai to duk duniya za su gani kuma idan ka yi kuskure ne ma eh, cikin kankanin lokaci hakan zai bayyana wani abu da ya jawo hankalin mutane da yawa shine bayanin da matar shi 'yan takarar jam'iyyar republican wato donald trump matarsa melania trump jiya ta yi bayani akan eh, me yasa ya kamata a zaɓi mijinta da kuma shi wani irin mutum ne amma sai ya bayyana cewa a cikin kalaman da ta yi amfani da su eh, a lokacin jawabinta ta kwaikwayi ta kwafi kalaman da matar shugaban kasa na yanzu wato barack obama michelle obama a shekarar 2008 ta yi wani bayani mai ratsa jikin jama'a wanda ita ma matar donald trump da ta zo shekarar nan sai ta yi kwaikwaye da ta kwafi wannan wasu kalamai da ta yi amfani da su wanda hakan nan din ana ganin ba daidai ba ne saboda akwai dokoki da ake da shi a nan da ma kuma kasashe da dama wanda ya haramta satar basirar mutum wato idan har Allah ya maka basira ka kirkiri wani abu ko ka rubuta wani abu ko kuma ka zana wani abu to a ƙarƙashin doka ba a yadda wani ya kwaikwaye ka ko ya kwafi abin da ka yi ba tare da izinin ka ba saboda hakan nan ɗin zai sa wato zai sa mutane kasala kuma zai sa mutane su ci da gumin waɗansu so hakan nan din da duk da cewa ita matar shugaban kasa da Obama ba ta yi korafi a kai ba amma masu sa idanu da 'yan kasan gaba ɗaya sun nuna cewa ah to wannan mutanen da kuke kushewa kullum kuke cewa ba su daidai ba ba su iya ba kuma gashi nan ke kin zo kina kwaikwayon su irin maganan da ta yi rubutun da ta yi shi kika ɗauko ke mu shi ke ma kike yi to wannan ya kawo ce-ce ku ce kuma yan adawa dama suna neman abin da za su yi magana a kai yan kuma su ma 'yan jam'iyyar democrat kullum suna neman abin da za su yi amfani da shi ko su zolayi 'yan republican ko kuma dai su eh, cacike su so wannan ya kawo cece kuce wanda haka din yana nuna mana cewa wato idan har mutum yana shugabanci ba ma shi kaɗai ba har iyalansa a nan ana so su zamanto cewa mutane ne adalai masu gaskiya kuma masu hazaƙa idan iyalinka suka yi kuskure zai iya shafarka. kuma za a iya amfani da shi a nuna cewa kamar baka dace ba saboda tambayar da mutane suke yi shine waye ya rubuta mata wannan rubutun in kuma ita ta rubuta me yasa ta kwafi abin da wani yayi ta fita yi nata shi kadai ba so wannan duka abubuwa ne da yake nuna cewa a tsarin irin siyasa da demokradiyya akwai kamanni da siyasar nan take da shi da irin tamu ta gida akwai kuma eh, abubuwa da suke da shi a nan wanda mu a irin tsarin siyasar mu na gida babu shi amma ni dai abin da na fi ba sha'awa shine wato ya zamanto cewa idan har kana neman da jama'a ne su zaɓe ka to ya zamanto su kake yi wa bayani ya zamanto kuma dan su ake yi ya zamanto kuma duk manufofinka da kake da shi ka bayyana musu saboda da haka ne mutane za su gane waye ya kamata su zaɓa waye bai kamata su zaɓa ba to ina ganin wani abu ne da yake da muhimmanci a siyasance yana kuma da kyau mu fahimci cewa a wannan shekara din duk da cewa shi donald trump shi ne dan eh, takara a ƙarƙashin jam'iyyar republican akwai 'yan jam'iyyoyin da dama manya-manya wanda bana ba sa tare da shi a al'adance in aka yi irin wannan taro ana gayyatar dukkan wani mai faɗa a ji dukkan wani tsohon mai mukami a ƙarƙashin jam'iyyar republican ko kuma in taron democrat ne a ƙarƙashin jam'iyyar eh, democrat amma wannan shekara saboda shi Donald Trump sai da shi ya kawo faraka a cikin jam'iyyar tasa ta Republican akwai manya-manyan jigogin jam'iyyar wanda ba su halittar wannan taro kamar misali za ki ga akwai tsohon shugaban kasa Bush na farko yana raye amma bai zo ba ba zai zo ba kuma Bush na biyu ɗansa shi ma yana raye amma ba zai zo ba. akwai ah, kamar waɗanda suka yi takara a ƙarƙashin jam'iyyar republican a zaɓe zaɓukan baya da suka wuce kamar ah, sanata john mccain da ah, tsohon gwamna mitt romney wannan duk su ne 'yan takara a jam'iyyar republican kafin shi donald trump amma duka ba sa goyon bayansa suna ganin bai dace ba so taron da aka yi dai ya nuna cewa akwai akwai ɓaraka kuma yana nuna cewa akwai mutane suna yin siyasa ne da ra'ayi ya zamanto cewa ba wai Eh, ko da jam'iyyarka ka ta sai da abu ta ce a yi abu idan abun kai kana ganin ya saba wa tunaninka da abun da ya dace to ba lalle ne mutane a nan gurin a tilasta musu su yi ba za ga cewa akwai wanda suna jam'iyyar republican din ma amma ba sa goyon bayan shi donald trump wanda ina ganin in har za a yi siyasa ta kwarai to dole a ba wa mutane dama da 'yancin zaɓuwan zaɓi wanda suka ga ya dace kuma su ba bada dalilansu na zaɓensa ko kuma goyon bayansa. To su kuma ƙasashen Afirka akwai wani abin da za su iya koyo daga siyasar Amurka yanzu ma ga Jamila Kabiru fage da lauya Aminu Hassan Gamawa. Kana ganin cewa adalci ne ƙasashen yammacin duniya su tirsasa wa su kasashe masu fama da kabilanci da bangaranci da rashin fahimtar mahimmancin mata da kuma rashin isasshen ma ilimi ga su matasan kafin masu iya taka rawar gani kana ganin cewa adalci ne su tirsasa musu yin demokradiyya kasancewa ba su ma da shimfiɗa mai kyau baranta ne har su iya cin moriyarta? gaskiya akwai kuskure a nan saboda su kasashen da suka ci gaba din kasashen yamma misali waye ya sa musu abu ne da suka yi shi ya ɗauki lokaci amma a lokaci guda kuma bai kamata mu ce a ai tun da mu muna tunanin muna tunanin matsaloli za mu kawai za mu shantake mu ba za mu yi demokuraɗiyya ba za mu yi abin da muke so ne mun a baya ai mun gwada wasu tsare-tsare da ake da shi wanda ba na demokuraɗiyyan ba kuma mun ga illarsu idan ba dan sa idanu da wasu kasashe suke yi akan al'amuran da suke faruwa a wasu kasashenmu na nahiyar afirka da kasashe masu tasowa ba na mai tabbatar miki cewa zai yi wahala a ce an yi zaɓe a ce mutumin da ke kan mulki ya yarda ya faɗi wani lokaci sai a amfani da ƙarfin soja a yi amfani da ƙarfin hukuma kaga ana gallazawa waɗanda ra'ayinsu bai zo daidai da waɗanda suke cikin gwamnati ba ni ina iya tunawa a zaben da ya wuce ɗaya daga cikin dalilan da ya sa wanda ke kan mulki wato shugaba jonathan ya yadda ya faɗi shine saboda akwai ƙasashe da suka sa ido suka ce dole a yi adalci wanda ya ci a bashi wanda kuma ya faɗi ya yadda cewa ya faɗi ta ina ganin wannan haka ɗin daidai ne abin da ba daidai ba shine ka ce mu e, irin abin da muke yi kuma irinsa muke so sai kun yi to a nan na ganin haka hakan nan an yi riga malam zuwa masallaci har yanzu akwai wasu abubuwa da ya kamata mu gyara kuma ni bana tunanin amurka ko ingila ko wata ƙasa ta yamma za ta iya zuwa ta gyara abin da ke faruwa a najeriya mu ɗin dai ko a niger ko a wasu ƙasashe mu ɗin dai da mu da kanmu da matasa da mutane su ne ya kamata su wayar da kan juna kuma ita kanta demokradiyya ba za ta yiwu ba sai da ilimi sai an ba wa mutane ilimi sun yi karatu sai sun san yancin su idan aka ce mutum bai san yancin sa ba zai iya yin komai zai iya sai da yancin nasa amma kana kokarin kare masa yancin ne zai iya fitowa ya yaƙi ka kai mai neman kare masa yancin saboda rashin ilimi da rashin karatu karamin misali shine yau idan shugaba obama ko wani ɗan takara a cikin 'yan takara ya fito ya yi magana a nan zai fito ya magana da harshen turanci ne kuma kusan kowa a kasan zai ji shi zai fahimci abin da yake faɗa kusan kowa yana da waya kusan kowa a gidansa akwai wuta kusan kowa a gidansa akwai tv zai gani zai ji abin da ke faruwa amma mu a irin namu kasashe eh, masu tasowa eh, fahimtar turanci ma babban matsala ce yau aka ce shugaban kasa ya magana da harshen turanci a najeriya kashi nawa ne suke jin turanci ko kuma aka ce yau shugaban kasa ya yaɗa wani bayani ta gidan eh, kafafen watsa labarai mutane nawa ne suke suke da tv a gidansu ko kuma suke da rediyo da za su ji so akwai ana buƙatar a wayar da kan jama'a sosai sosai daga waje wani zai iya taimakawa wajen ganin cewa an yi adalci saboda a sa ido amma babban abin da ya kamata a yin ana so a kawo gyara shine mutane dole su tashi kansu ya waye idan su ya bude kuma ba wai kawai in sun ga matsala su yi korafi a kai su koma su zauna ba a'a korafi ba iya canja komai abin da ke canja komai shine a ɗauki mataki idan shugaba ne ya gaza ya kasa ko ya abin da jama'a ba sa so to ba wai kawai fitowa za a yi a zazzage shi ba ko a ce a jefe shi zagi ko jifa baya sa shugaba ya canja halinsa abin da yake sa ya canja halinsa shine idan ya tabbatar da cewa jama'ar da suka zaɓe shi za su iya cire shi banda ma kuma iya cire shi za su iya hana shi samun wani mukami nan gaba wannan zai za iya samun sa ne idan ya zo cewa mutane sun wayar da kansu sun wayar da kan juna kuma sun ɗauki mataki a duk sa'ad da aka ce an yi zalunce su ko an musu zalunci kowane shugaba kowace gwamnati za ta iya yin kuskure dole ya zama cewa akwai mutanen da za su iya gaya musu cewa abu kaza da aka yi bai yi daidai ba kuma ya zama cewa kan mutane a haɗe yake amma babban matsala ita ce mu a gurin mu kan jama'a ya rabu ko taron siyasa aka yi kafin a yi maganar manufofin siyasa sai ka ana maganar addini ana maganar kabilanci ana maganar bangaranci ana maganar a wani ai mace ce ko wani namiji ne ko kuma wani yaro ne wani tsoho ne eh, to duka idan ba mu magance wa'annan matsaloli mun samu wato fahimtar juna ba to a zaliman shugabanni za su yi amfani da rabuwar kai da ke tsakanin jama'a da kuma jahilci da suke ciki wajen ci gaba da gallaza musu da kuma yin mulkin kama karya. Jamila ai shugabannin da ke kyamar yin magana da harshen gida suna da yawa suna nan da yawa masu son kawai yin amfani da turanci. To yanzu ga amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook cewa waɗanne irin sauye-sauye kuke ganin ya kamata a yi ma tsarin demokradiyyar Afirka na ya dace da yanayin rayuwar al'ummomin ƙasashenmu daban-daban. Yau da gobe, a gaskiya tsarin siyasa irin na Amurka bai dace da 'yan Afirka ba, saboda ba mu da gaskiya ba mu da amana ba mu da wadatar zuci. Don haka siyasar Afirka ta zamo ba mai cikakken iko. Akwai wasu dokoki da za a kawa a cire ma duk wani ɗan siyasa tun daga shugaban ƙasa har gwamnoni har 'yan majalisu a cire musu kariya. a rage wa lauyoyi ƙarhi a da doka a kan duk wanda ya ci dukiyar talakawa hukuncin kisa in mai yawa ce in kuma kaɗan ce ɗauri. Sako daga Habibu Sani Adam. Gwamnatin jama'a wacce jama'a suka zaɓa domin amfanin jama'a wannan shine ma'anar demokaradiyya amma abin takaici wasu ƙasashen namu hauragiya kawai ake yi amma ba demokaradiyya ba domin ba a bi daidai yadda tsarin demokaradiyyar ya shimfiɗa. Abin yi shine kawai a dawo a bi yadda tsarin demokaradiyyar ya gindaya Matukar aka yi haka, to lallai babu wanda zai yi kuka da shugaban shi, sako daga Shehu Adamu Rijau. To yau da gobe, ai al'umma ce ta Afirka muke da babbar matsala, saboda shi ɗan Afirka idan ya hauka ragar mulki sai ya mai da abin gado, kuma hakan ke kawo rashin ci gaba da koma baya. Don haka tsarin da ya kamata a yi a nan shine a bai wa talakawa damar tumbuke azzaluman shugabanni da ƙarhin tsiya. Sako daga Bashar Abdullahi Sakajiki. A ganina lokaci ya yi da matasa za su fara riƙe manyan mukamai na siyasa ba kawai su yi turin mota ba. Ciwon matasa sai matashi wannan shine sauyin da muke fatan samuwarsa. Sako daga Nasiru Kainuwa Haɗeja Albani. Sauyin da ya kamata shine shugabanninmu na Afirka su daina ɗaukar talakawa kamar bayansu, su ɗauka kamar mu suke ma hidima, ba wai duk wanda ya samu dama ya ringa wahalar da talaka ba. Daɗi daga shi sai 'yan uwansa da waɗanda yake so. Ta wannan ne talakan Afirka zai riƙe demokradiyya. In ba wannan tomo a ganin mu ba ta da amfani. Sako daga Bashir Nasiru. Yau da gobe a gaskiya kuna kawo maudu'i inda ya dace a lokacin da ya kamata. Hakika ya kamata canje-canjen da ya kamata a kawo su ne kamar haka, a tabbatar ana isar da dukkanin haƙƙin da ya shafi talakan ƙasa, kuma duk wanda ya yi ba daidai ba, hukunci ya hau kan shi. Sannan kuma a tabbatar ana ba talakawa damar su isar da saƙonsu zuwa ga shugaban ƙasa ba tare da labule ba. Na gode, ni ne mai sauraron ku a koda yaushe, Suleiman Kubwa mazaunin Dakwa, Abuja. Assalamu alaikum yau da gobe. A gaskiya sai an daina cin hanci da rashawa kuma an daina mulkin kama karya shine kawai zai kawo mana sauye-sauyen mulkin demokradiyya a Afirka. Sako daga Tijjani Muhammad Difa. Yau da gobe shirin VOA Hausa. Ni ina ga ba demokradiyya ce ba ba Afirka ba. A'a, shugabannin ne ba su da niyyar bin tsarin demokradiyyar. Misali, shugaban kasar Ghana da Cote d'Ivoire demokradiyya ce ta kawo su. Sako daga Hashim Rafsanjani ta Gwaro. Yau da gobe na harko shugabannin Afirka su daina mai da mulki mulkin mutuka raba ko sai madiya ture. Na biyu su sakan matasa mara a dama da su dumu-dumu a siyasa. Ta ƙayyade shekarun takara kamar goma sha takwas ciyaman da majalisun jihohi, 25 gwamna da majalisar tarayya, 30 shugaban ƙasa da majalisar dattabai. Na uku a ƙayyade shekaru kamar haka shekara 60 ba zai yi takarar ciyaman da majalisar jiha ba shekara 70 ba zai yi takarar gwamna da majalisar tarayya ba shekara 80 ba zai yi takarar shugaban ƙasa da majalisar dattabai ba ku huta lahiya ina yi ma hajiya halima da ɗaukacin iyalinta da ɗaukacin voa ta aziyar rasuwar mahaihinta allah ya sa aljanna firdausi ce makomarsa amin sun amin sako daga yahaya badiko na gode sosai ya haya ba ko Allah ya karba addu'arka amin assalamu alaikum yau da gobe a gaskiya demokradiyyar afirka tana buƙatar sauye-sauyen tsarurruka da dama da farko ya kamata idan aka yi zaɓe duk wanda yake kan kujera a lokacin ya sauka a bada riƙon ƙwarya har sai an yi zaɓe tukun na biyu ya kamata ciyamomi da kansiloli su ma a dinga fitowa ana zaben su ba wai gwamnoni su dinga naɗa wanda suke so ba. Na uku, a daina tazarci a Afirka da ma makamantan irin waɗannan abubuwan waɗanda ban samu dama na kirgo su ba don lokaci ya min kankanta sako daga Lawan Sani Beni. Daga ɓangaren Twitter kuma at Bello Dukku ya rubuta cewa a VOA Hausa yau da gobe ra'ayina shine a yi gyara ta wannan gudanar da sahihin zaɓe kuma a cire bambancin yare da addini. Sai kuma at Amina DTM ta ce at VOA Hausa, mu fiddo shi ta al'adunmu da addinanmu, wannan tsarin na Amurka ya fi ƙarfinmu ba yanzu ba. At Babba Haruna ya ce at VOA Hausa, shugabannin Afirka ba su san menene ma demokradiyya ba, domin a yanzu ma ai demokradiyyar ake yi, amma su ko suke mulkin kama karya. Sai kuma daga ƙarshe at Garba Matthew ya ce, at VOA Hausa a ganina ya kamata a kafa jam'iyyun siyasa uku kacal sannan ba wani shugaban ƙasar da zai tsaya takara fiye da biyu. Yanzu ga labarin ɗan iya. da wani ɗan siyasa yau na iske ɗan iya na hira da gani na ɗan iya ya ce zo zauna kai ma ka saurara maganar siyasar amurka ce wannan abokin ya zo min da ita shine ni ma na ga ya kamata in bara don na ga manyan jam'iyyu biyu na ƙasar ta amurka sun shirya taron fidda 'yan takara wanda dama tun alif tara da da hamsin biyu akan yi shi ne a watan yuli ko augusta ko kuma watan tara zaɓe ne da wakilai ko delegates ko kuma jami'an jam'iyya ke fitowa karara su zaɓi ɗaya daga cikin waɗanda ke son taka takara don fidda zakara kuma da yake fidda gwani a jam'iyyun amurka babu cuwacuwa ko kuma damfara akan yi shi ne a gaban 'yan jarida da ƙungiyoyin sa kai da masu sa ido kai har ma da 'yan ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama don gudun ƙwara shi yasa farin jini da aikin arzikin kowane ɗan takara shine jalin shi maimakon abin duniyan da ya tara na ce amma amma fa gaskiya dan iya wannan tsarin zaɓe na amurka ya burge ni kaga kenan zaben fidda ɗan takara a amurka babu batun zub da jini kamar dai yadda mu a nan najeriya muka saba gani bakon ɗan iya ya ce to kai ai akwai abun ma da ya kamata ka sani cewa tun ma kafin wannan zaben fidda gwani masu neman tsayawa takara a wannan manyan jam'iyyu na ƙasar ta amurka sukan zagaya jihohi don gwada farin jini kuma tun daga matakin jihohin da ake fara wannan zaɓe ake gane suwa suka fi jini. shi yasa siyasar ta amurka ta sha bamban da irin tamu a wannan zamani don su tun a taron fidda gwanin kowace jam'iyya ke amincewa kan tsare-tsaren da za ta yi masu amfani sannan kuma ta fidda jadawalin gudanar da yakin neman zaɓe da sauran batutuwan da suka shafi kowane fanni na ce a lallai bakon ɗan iya amurka suke siyasa shi yasa na ji dukkanin sakamako na nunar da cewa cewa Hillary Clinton ta yi wa sauran 'yan takarar jam'iyyar ta nisa. Alhalin ko da ina ta mamakin cewa wai shin mace ce za ta nemi takarar shugaban ƙasa sai ga shi kawai da sannu abu kamar wasa tana ta yi wa sauran 'yan takarar cikin jam'iyyar ta ƙasa-ƙasa. Dan ya ce to ai ka san nan Najeriya ne kawai masu kuɗi ko mulki ke nuna su sun isa su kuma talakawa saboda ganin ruwan kuɗi suka mai da su rijiyar yasa. Shi yasa kullum talakawa talaka a Najeriya shine a ƙasa. Su kuwa matan da ke son taka takara sai ka ji maza suna cewa da mu za ku yi gasa idan sun fito takarar ma wahala kawai suke saboda a ƙarshe za ka ga mazan ne kan ba su tazara nesa. Na ce to ɗan iya Allah ya sa mu dace ko da yake asali dai ni na zo ne in miƙa saƙon ta'aziyya na rasuwar hajiya Halima Jimrau mai yawan dariya tare da fatan Allah ya ba ta ikon juriya ya kuma gafarta wa marigayin duk dukkan kurakuran da ya yi a baya dan ya ce to amin na ikar aika iske mu ne yau muna ta tattauna siyasar manya wato amurkawan da muke ganin akwai darussan da ya kamata mu koya kaga dai tsarin tsamo dan takarar a kowace jam'iyyar kasar ta amurka akwai gaskiya amma mu tun daga lokacin zabo masu fidda gwanin wato delegate ma ake fara murɗiya kuma su kaga amurka komai tarin tilin ka in dai kana da wani hali na tsiya to samsam ba ba ka ba lashe zaɓe ba kamar ba mu nan a Najeriya. To masu saurare iyakacin shirin kenan da fatan kun ƙari da darussan da ke cikin yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fadi. Daniel Brown da ya haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. Nelson Loves Aidin. <laughs> Halima Jaro ke sallama da ku ku huta lahiya. Eh, yau gyara suka za a gaban su kwarai ba za su bari ba.